Gwamman matasa daga sassa daban-daban na ƙasar Nijar ne suka fafata a wannan gasa da ta kasance wata damar tankaɗe da rauraya domin tantance waɗanda suka fi laƙantar fasahohin amfani da kafar sada zumunta ta blog bayan samun horo akan dubarun yaɗa labarai a irin waɗannan kafafe. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar Idi Bara'u ya yi min ƙarin bayani. Ya haɗa 'yan takara talatin daga cikinsu uku ne suka yi nasarar lashe gasar yunkuri ne na ofishin jikadancin amurka na ganin cewa an saka matasan Nijar a cikin hanyar da za ta ba su damar yaƙi da zaman kashe wando na biyu daƙile duk wata mugunyar manufa da mugun tunanin da wato ɓata gari ka iya sa ma yara domin an gano cewa a hali yanzu duk inda ake wata ɓarna musamman ayyukan ta'addanci ana amfani da matasa matasan da suka yi nasara a wannan gasa sun samu kyaututtukan da suka hada da na'urori na ɗaukan hoto da kwamfuta da dai sauransu sunana salmus muhammad ina murna na ji daɗin haka Eh, na aiki kuma Allah ya sa yanzu gashi na an gane da na aiki kuma matasa mu ci gaba da yin abin da muke so ka wani ya tsoratar da mu kawai wani ya cimna ba mu iya yi in dai mun yi niyya da haƙuri muna muna samun insha Allah abin da muke ne sina na Mustafa Ali kuma ni mutanen maraɗi gaskiya na ji daɗi kwarai tunda an koya mini da zani wallafa na da kuma abubuwan da na sani in watsa su ta hanyar duniya kowa ya sani in nuna Nijar ƙasa ta da take ciki tun da nan an koya mini da zani wallafa in hausa ma yanar gizo-gizo in tallata Nijar ni ma na so in koya ma 'yan uwana yadda za su hawa su ma su yi haka nan don kowa ya samu abin ya bunƙasa ya albarka. Majalisar matasan Nijar sai NG a takaice da ƙungiyar mata ma'aikatan watsa labarai a Park Nijar waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen ganin gwamnatin Amurka ta ɗauki nauyin baiwa matasa horo akan hikimomin amfani da kafafen sada zumunta na ɗaukar abin tamkar wani matakin kare wannan rukuni na al'umma in ji shugaban majalisar ta sai NG Aliyu Umaru. Kun san da yau a Nijar aka ɗauka wasu matakai in ka ba wasu labaru biskar rojo sosio da ba gaskiya bane ana yi ma a kama ka kuma matasa da yawa ne suna biskar rojo sosio karavan ne zamu yi yanzu duk jihar jihar Nijar zamu kai su su zama kamar wa'azi eh, na wancan matasa da ba su samu wannan irin horo ba. Bakin karrama waɗannan matasa ya yi daidai da lokacin da daraktar cibiyar raya al'adun ƙasar Amurka Madam Cynthia Fabi ke shirin komawa gida bayan kammala aikin da ta shafa shekaru uku tana gudanarwa a nan Nijar. gudunmuwar da ta bayar wajen karfafa dangantakar amurka da jama'ar wannan ƙasa ya sa majalisar cng da ƙungiyar apac Niger karrama ta da lambobin yabo ba idan wasu kyaututtuka na musamman sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar